يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة الجمعة منا منافية شاب يرد ga شعبان bayan jira ne muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 wadda safiyar tara ta ya sha takwas ga watan uku shekara ka 2022 ubangiji muke roƙo idatar da mu duniya da lahira تراتول من كتكل تاهم مجالس الشهر ينوضان نشد محمد ابن صالي العثمي رحمه الله تعالى يا منا مغناني أكام وسجير متاني قد أقوم وندي كتنكي الله سبحانه وتعالى يكتب متاني ذو أنكشي وقومني dangane da yin azumi in karanta kashi na farko wanda ya kasance musulmi ba da zai sannan kuma ramadana ya shiga yana da ikon yin azumi ba tare da ya tafiya ba wannan wajibi ne azumi kashi na biyu shine wanda azumi ya shiga yana karamin yaro daga shi ba wajibi ba ne azumi amma dai waliyan shi da iyayen shi za su dinga umartar shi da yin azumi don ya kasance ya saba azumin tun kafin ya balaga sannan kuma wanda suke hanya da ya karshe sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi dangane da umartar ‘ya'yansu da yin azumi na Ramadan kamar yadda malamai rahmatullahi alaihi suka ambata a cikin littafansu sannan mu ambata balaga yana samuwa da tsayin awa biyu guda uku ne musamman ga namiji musamman ta hanyar mafarki sannan ya kasance gashin gaban shi ya fito abu na uku shine yaron ya kai shekara sha biyar ita mata ƙari akan haka shine kasance jinin al'ada ya zo mata za ka tana ganin jinin al'ada ko da wata ga ɗaya daga cikin wancan ababe guda uku da muka ambata a baya ba ta balaga sannan kuma sharaɗin shi ne kanta jini ya zo mata bayan shekara tara idan jinin ya zo kafin shekara tara ba jinin al'ada wani jini ne na ciwo kashi na uku ma na kashe alƙismus tsari mana kashe-kashen mutane dangane da abin da ya shafi azumi akwai almajinun mahaukaci Wani mutum da rawaban ya shiga yana cikin halin hauka rawaban ɗin ya shiga yana cikin halin hauka wawa faƙidul shi ne wanda ya rasa hankali shi wala yajibu alaihi siyam wannan ba waji bane ya zai wannan hauka ta Allah da annabu, kenan ba mutum ne kan ce haukar da ya gayyato ta to laka duk wani aiki da bai yi na waji sai Allah tambaye shi kamar wata irin hauka kenan kamar hauka ta shaye-shaye shaye-shaye ne ya haukatar da mutum to irin wannan hauka shi kaga idan mutum bai yi wani abu da yake na wajibin shi ba Allah ne tambaye shi da wannan kira nan ka riko tsaye baki daya ya shirye mu baki daya da zo ya mu da dukkan al'umma musulmai مالك تالي وسبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة أن توجع القلم آكان kan ولا uku منه الصيام ما هو siyam ولا hukaci أذن ya لأنه ليس له عقل يعقل به العبارة والنية سورة بيلا هنكل جزي ينتي إبادة بلنتنا ما ينية والعبادة لا تصح إلا بنية إتبت الله بس إن كنت سيوتي عينية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم. وذا تذكر أيك سيد نياتك وإنما لكل امرئ ما نوى نعم. مثل كون متن ينا دساكمكم أظن ديني أو الله فإن كان يجل أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام fi hali ifaqati duna hali jununi idan ya kasance mutum yana hauka wani lokaci wani lokaci kuma yana farkawa data lokacin da ya kasance ya farka ya bar hauka wajibi ne ya azumi a wannan lokaci lokacin da kuma hauka ya rufe shi a wannan lokaci ba wajibi ne ya azumi ba wa in junna fi asna'in nahar idan ya kasance hauka ya zo mai a tsakiyar rana lam yi mutse tsaunahu azumin shi bai kare ba mana yin azumi da safe da rana tsakiyar rana sai haukan ya zo mai za ka malar ta ce azumin bai kare ba kama lau ugmi a rai limardin aurai kamar yadda za ce mutum ya ɗau azumi da safiya mana lokacin da azumi ya fita

za ka wani yake cewa babu wani dalili da ya nuna azumin nashi ya kare musamman ma idan ya kasance an san haukan yana zuwa mai lokaci bayan lokaci ne ba ko da yaushe ne haukan yake zuwa ba وعلى هذا جني أكنك فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون ذاك ونرانا ديك سنتين أكن أبمي سيهو أو كايدو من أهيك ينك ذات وثيرا ونيل الوجه ونويل وجنين وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان الذي وهو إمساق بقية يومه متون ديكا سنتين وأوكتي سنكم أثنين رمضان سيك سنتيكا في أشار وحوكا ناشي يكو تو إذا يفرك أبرتا أبنتي وواجب مني كام ثورا رمضان لأنه صار من آل الوجوب saboda wannan falkawa ta shi sai ya kasance cikin ma'abuta wajen na ramadan wala ya zama ƙaba'un haka bai wajibi ba ne ya raba wannan yini kasabi kamar dai ƙaramin yaro balaga إذا بلغ إلي بلغ السين رمضان والكافر إذا أسلم هذا كافر إلي كذن كي مسلمت السين رمضان ba wajibi ne ya ranka wannan rana wacce ya kasance ta menene ya musulunta a cikin ta wannan kashi na uku kenan kashi na farko musulmi baligi mai hankali wanda yake zauna a gida kashi na biyu yaro karami ba wajibi ne ya azumi kashi na uku mahaukaci shi ma ba wajibi ne ya yi azumi kashi na hudu alharamun lazi balagal hazayan وسقط تمييزه معنى قوفة تكي مقرى قوفة وتتكي مقرى وانها يكسن شيء قوفر تاكي قطو يا فارا ركتوا يا فارا ونما قاجي نسوفا يا قوما قرمين يا روينا وماجي وسقط تمييز وبايا يبنبن تفريد بكي بايا يبنبن تمييز fari da baki akwai mutanen da za su tsofa ko yayansu ba sa gane ba sa gane kowa a gida to irin wannan tsofa fala ya jibo alayhi siyam irin wannan tsofi azumi ba waje bane a kansu kai walal itu am siyarwa ba a kansu ba waje bane Allah fatala ya mutu nan gwami su karasa wajen Allah subhanahu wa ta'ala sarai da suka yi a baya Allah karba musu لسقوط التكليف عنه بزوال تمهيد to daga lokacin da kan shere da gane agwami baya gane wannan fari ne ko baki ne daga wannan lokaci to daga wannan lokaci taklifi na shirar musulunci ya so daga mutum da wannan ya samu don Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake yawaita addu'a ke cewa an uradda ila arzal ya Allah ina roƙonka كرك ميدني زوال قد كنت رأيوا ما نشينا وسن يقوفا هل يدباء يزاركم ايش ليارش ليش باء يزاركوا تقبل هذا بكوي بياني كتعينين يوانك يا ذاني زوالكم يا من تركي تؤيرون والنعم ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا نيمان قرم الله سوى تلكر الله كيشي زوال إلى ونرى يوكم الله يأنسى عدر من ذن الله صلى الله عليه وسلم سيد من ذن الله يرسل شكاة سندوك الدنيا فأشبه الصبي قبل سمين ذاك سيكون شعير وأن الطوفة يي كما ديارو كافن يارو يكون شبا جنب تتكان فريدة بجي فإن كان يميز أحيانا إذا يكسن شيء وأن ندسيره ينا إيا غانا بي أو نلوكتي ويهدي أحيانا wani lokaci kuma ma zagi na tsufa ya zo ya وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذياني ذاك إرم ونندسيج على وقت لكسنتي yake iya bambanta tsakanin fari da baki a lokacin wajibi ne azumi amma lokacin da magagin tsufan ne zama mai kawo na lokacin wajibi ne azumi wasu salatu kastomi haka sallah kamar azumi take je ka yi sallah ba bai kake nemi la talzimu hala hadiyani sallah ba wajiba wuce a kan shi ba a lokacin da kasance yake da wannan magari zama zamu ta yi sannan kuma mutum a lokacin da ya kasance yake gane fari da baki a lokacin da haka zai ya to a nan lokaci wajibi ne alim don mutum ya kokari sun yana saurayi ya ba Allah yadda ya kamata sun mutum yana saurayi ya ba Allah yadda ya kamata don mutum bai san irin tsofan da zai yi ba ya kasance lokacin da za ka tsofa ya kasance Allah su watala yana rubuta mutum irin ladan da ya kasance mutumin da ya kasance mai lafiya ya yi amma ya kasance dama mutum tun ana samartakan bayi ba har ya tsufa to kar ya yi zaton ba lokacin da ya dawo irin wannan yanayi Allah zai ba shi ladan mutumin da ya kasance bautawa Allah a halin samartaka wannan kai shi na wuri kenan أنه نقول ذكرك كي موضوع دون ليلة يهرى يوم كيشي نذير العاجز عن الصيام عاجزا مستمرا لا يرجى دوانه مثل يقول لك يتاسين أذن كاسا ود تتقبا واتبا آذتوما ونن أبن ديانا شين أذن جيبوشي كده إن يموت كالكبير تمام ببا دتي عن بسوطي amma na iya dai gane abin da ake ciki amma da rashin lafiya ta lallabe wal maridu mardan la yarja bur'uhu ga mara lafiya wanda rashin lafiyan nan ba a fatan zai warki wa nahwahu da irin wannan to kana nan kai mara lafiya ba kai za ka wa kanka fitawa ba za ka za ka koma wajen likita ne يقدر تلك تقول أتفعل وننسي وفا باء وركي وترى أموتي يموت وركي وش يموت وترى كون إكو الله سبحانه وتعالى <coughs> تدافع إليك أن تكك عزمي تأيو أي سام دموا وجن لا في الساكة فلا يجب عليه الصيام تعير ون وأزمي بواجبي من يعكج لأنه لا يستطيعه saboda irin wannan ba zai iya yin azumin ba wa qad qala Allah subhanahu sannan Allah madaukake yake ce fastaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iyawarku ku ji tsoron Allah daidai iyawarku wada gwargwadon iko wa qala sannan Allah yake ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah bai tsaura wata rai illa wus'aha sai abu da abin da rai ba za ta iya Allah zai ɗaura wata duk wani abu da ka ga ka ɗaura wa kanka ka sai to kai ka ɗaura wa kanka ba Allah ne ya ɗaura wa kanka lakin sai dai يجب عليه أن يطعم بدل الصيام أو كل يوم مسكين لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام فتأين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه مؤدل ما لا يكي سوى dattijo da kanta ya girma ya girma jikin ya yi rauni sosai amma yana iya bambanta fari da baki idan ya yi azumin da iya samun damuwa wajen lafiyar shi zamana lafiya rashin lafiyar da ba a zaton zai warke to irin wannan sun sha bamban da kashi na wuri su irin wannan ba za su yi azumin ba azumin ba wajibi ba ne a kansu ba wajibi ba ne a kansu sai dai kowace rana da suka sha ruwa za su dinga siyar da miskin saboda Allah subhanahu ta'ala kamar da muka karanta a baya Allah subhanahu ta'ala a farkon wajen su azumin Ramadan an ba da zaɓi ne zaɓin da aka shi ne idan mutum ya so ya azumin ko da yana da iko ya azumin idan kuma ya ga wani azumin sai siyar daga baya Allah subhanahu ta'ala yau da sauran azumi ko in shaida min kun shahar falifu don mutumin da ya halittu wata ramadan yana da lafiya bai yi tafiya ba babu wani uzuri ga mace na jinin al'ada to ya azumi to da ka sai ya kasance a lokacin da mutum bai da lafiya rashin lafiyar da ba a zato da ya warke to a wannan lokaci sai ya siyar na kowane yini miskini amma idan ana zaton zai warke nan gaba to زي ka zai haƙuri ne ya bar azumin har zuwa lokacin da iya مالك يخير في الإطعام بين أن يطالقه حظا في المساكي لكل واحد مدا من الجبس ربع ساء النبوي فإنما أنا كتوى أنا باش ذاؤه ودن سير وقت إما يكتن تنسي يا ربا والنسير ذي كون مسلم miskini kowane miskini a ba shi mudu ɗaya na alkaman sha'ir na sa'in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malaka shawazinahu ai almur nisfu tilau wa ashratu ghirab bil burri razil jayi malaka cewa yadda zaka gane mudu in ba ku da shi a ƙasar ku shine rabin kilo da kuma giram goma na alkaman sha'ir wanda ya karfe mai kyau wa baina an yusliha ta'ama ka yad'u ilayhi masakin bi qadar ayyam allati alayhi sannan kuma sai ka ce zai iya hada abincin a gida ya karance a dafa abincin a mai haɗi mai kyau sai ya karance ya kira miskinai gwargwadon wannan kwanaki da ake wuyi idan kwana talatin ne kira musu kira كثير ka siyar da su قال البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري ألا يرى ما يكتوى وأما الشيخ الكبير أما شيد السجبب إذا لم يطق ثياب إليك اتبايا إيه أذوي فقد حطم معنف بعدما تمر عاما أو آمين كل يوم مسكينة خبزا ولحما سيأتي للي ألف سمالك كهم من ذن الله هذا هم من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا شكو من أيوم من ذن الله إدماء وأن يسكى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يي وأن يا ذن البركة صحابي ناشي على سمالك يبي أدوى دا البركة على أيوة ذات على سمالك الله قال يدى قريش لوقت دا جير ما يدوبي إمام البخاري كتير sai anas ya kasance ya siyar na shekara guda ko shekara biyu a kowace rana anas ɗan malik yana siyar da miskini na alkaman khuf mana yana siyar da shi masa da kuma nama wa aftara sannan kuma ya sha ruwa da karka yi an ce cewa ka je ka nemi wani abinci daga laga ka zo ka wani mutane ka ce ka siyar sannan kuma ka sani kana neman lada ne a wajen Allah فإن الله كيتوى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا كثاب درجة سيوى ألا جيابا حتى يكون سيرد أبن لكفشون ابن عباس الله ميرا ما رسينا ما يفيش يقال يا دارك يا فئيدا قلد ببا ما نادت جيجا ببا والمرأة الكبيرة دام توتت قلن تي إتبا تاقوفا la yastati'ani an yasuma ba da su iya yin azumi ba me ya soke wannan bayan Allah fa yut'amani makana kulli yawmin miskina zaka ibnu abbas ke cewa kuma irin wannan da tijai sai su ciyar a kowane yini na azumi a ciyar da miskini a ƙarshe ma na yake cewa ya ku yan wana musulmai ku sani lallai ita shari'ar Allah wata hikima ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala rahama ce daga wajen Allah wanda Allah subhanahu ta'ala ya baye shi saboda shari'ar Allah subhanahu ta'ala an gina ta ne akan sauki da rahama sannan kuma an gina ta ne akan iskali da kuma hikima sannan Allah subhanahu ta'ala ya wajabta wa kowane ɗaya daga cikin baligai abin da ya dace da shi don ya tsayi da wannan ibada ta Allah subhanahu ta'ala hankalin shi kwance ran yana kan wannan abu ba tare da ya ji Allah subhanahu wata'ala ya matsa mai ba sannan kuma ya yi bautan Allah subhanahu wata'ala yana mai yarda a karan shi don ya yarda lallai Allah subhanahu wata'ala ne ubangiji sannan addinin mutunci shi ne addini sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabin Allah da ka ku gode Allah subhanahu wata'ala ya komo ne akan wannan addini tsayayye da Allah subhanahu wataala ya ratar da ku da wannan sauki da Allah subhanahu wataala ya kasance ya kawo wa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ma nake cewa ya Allah muna roƙonka lalle muna shaidawa lalle kai ne Allah babu abun bauta sai kai kadai sannan kuma kai kadai ake nufi da bukata baka haifa ba ba a haife ka ba sannan babu wani abun da ke a matsayin kishiya a wajenka يا الله فوتلا كيني مي جرما مي كرمتي كيني مي بيوا كي كتاجيها لتنسا ورقسا كيني رأيي تأيي منا داك روكنك ذكرا سدمو دا أول لك كيسو كيدرشي فنك سنيامو تكن واندا مكا يدر الله كيد وبنجمو سنمو كيد دا الدين المسلمتي سيد الدين مو سنمو كيد دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد النبي الله muna roƙonka ka tabbata da mu akan wannan addini har zuwa mutuwan mu sannan ka gafarta mana kurakuran mu da munanan ayyukan mu sannan ya Allah muna roƙonka ka ba mu wata rahama daga wajenka lalle Allah kai ne mai kyauta Allah ya dadin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mabiyan shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta التوفير واتوب اليه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ده ولن كلمه لا ينبت وانا كشف متاني غرابي رجع دورنا وضل وما ان شاء الله لو تشكن كيتي مثلا الله ممكن يقولون وانا ترى رمضان منا كان الله فيها بهذا الامر الله ممكن يقولك كنون اولا رمضان تبعوا ايكو عزلتا شيء كما يدب ان ذن الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ كشف الله يقوم ولبقى وتم وانجا سكيرا يا الله ربك كلمه رسولا فيها يعلم Allah rubuta marasa lafiya mu ka ba su lafiya ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أمير مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين الله لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وعلى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في هاراتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين